وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذريات الذكر والذاكرين يوم ما سوء البركة كما يجا مكا الكوري وما فار بينا دقتين فللر وسسوري دوس آية أتكين القرآن أيو إن شاء الله a cikin wannan jerin giyar silsila namu da muke bayyana falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah za mu tattauna ne game da alhamdulillahi rabbil alamin wato ummul qur'an kamar da al-imamu Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda ya ruwaici hadisi ingantacce al-imamu Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kira suratul Fatiha yace alhamdulillahi rabbil alamin hiya ummul qur'an hiya ummul kitab hiya sab'ul masani wato ana ce mata uwar alqur'ani ita ce uwar littattafai baki daya a wani lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai saukar da irin wannan suran ba a cikin littattafan da suka gabata la fi at-taura wa la fi injila wa la fi zabura ba a saukar da ainihin wato sura makamanciyan wannan din ba dan haka jama'a wannan sura tana da girman falala wanda falalar suran ta kai ga annabi sallallahu alaihi ya nuna duk wanda ya sallah ba tare da ya karanta wannan sura ba zai da sallah la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an da haka sura nan yana da matukar falala jama'a mu san suran mu iya shi kuma mu rinka amfani da shi domin taimakon kanmu da kanmu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya shigo masallaci kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin sai ya samu wani sahabi mai suna Abu Sa'id ibn al-Mu'alla ku kiyaye Abu Sa'id ibn al-Mu'alla annabi ya same shi yana sallah sai annabi ya kira shi shi da kanshi yace falam ajibhu sai ban amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya idar da sallah sai ya tawo wajen manzon Allah ya ce ya manzon Allah ina sallah ne dazu da kake kira na annabi ya ce kai baka ji Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin alqur'ani istajibu lillahi wa rasuli wa walirrasuli idza da'akum lima ba Allah ya ce ku amsa kiran Allah da na manzansa idan suka kiraye ku zuwa ga abin da zai raya ku don haka duk sanda ka ji annabi ya kira ka sai ka amsa kuma wannan sallar nafila ne to amsa kiran manzo Allah wannan babun wajibi ne shine sai manzo Allah ya ce dama ina son sanar da kai sura mafi girma ne a cikin alkur'ani da haka ba zan fita a masallacin nan ba sai na karantar da kai yace sai ya samu sai ya hakura ya jira manzo Allah can da annabi ya gama bukatun shi sai kama hannun shi za su fita a masallaci har sun je dokin kofar za su daga kafa su fita yace manzo Allah ka fice kafin mu fita a masallacin nan zaka gaya mu sura mafi farala a cikin alqur'ani sai manzo Allah ya ce kwarai da gaske ita ce dai suratul fatiha surar nan da ake yawaita maimaita karatun in kai nazari babu surar da ake maimaita karatun shi kaman al-fatiha shine ma'anan as-sab'ul masani ayoyi bakwai da ake maimaitawa a karanta a karanta wannan sura jama'a har ila yau irin wannan kissan kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda ya ba da labari ya sake faruwa da sahabi Ubayy dan Ka'ab wannan gogaggen alaran nan shi ma wata rana yana cikin masallaci yana sallah annabi ya zo ya kira shi shi ma bai amsa ba sai da idar sai zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah kuntu usalli na kasance ina sallah ne shi ma annabi ya jawo mai wannan ayin cewa baka ji Allah ya ce istajibu lillahi wa lirrasuli da da'akum lima yuhibbukum ba annabi ya mai alƙawari shi ma zai gaya mai sura masu halala kafin su fita a masallaci irin haka ya faru alimamu ibn hajar ya tattauna a cikin fasul bari cewa wannan ya nuna qadiyan ba a lokaci ɗaya ya faru da mutum ɗaya ba ya faru da wancan kuma ya faru da wannan to yana daga cikin ainihin wato falalan wannan surar jama'a har ila yau annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ainihin wato nuna ah, girman suran har ya kai ga sahabbai suka fahimci ana iya yin abubuwa da dama da su abu sa'idin al-khudri Allah ya kara mushi yadda yace wasu jama'a sun taba sun taba samun kansu a halin tafiya sai suka isa wani ƙauye suka nufi siya da zango suka nemi mutanen ƙauyen su ba su wurin da za su sauka su mai da shi masauki sai mutanen ƙauyen suka ki na haka suka koma wajen gari suka ɗan gyara wani ɗan fili suka zauna a wajen can tsakar dare kuwa sai ga wani ɗan aike ya fito daga garin a guje cewa ku matafiyan nan ko a cikinku akwai wanda zai iya yin magani dagacin garin nan ko mai anguwan garin kuna ta harbe shi da haka gayi nan yanzu ya faɗi rangaranga rai hannun Allah in kuna da wani taimako ku zo ku taimaka ɗaya da cikin su sai buɗe baki ce wallahi ina da abin da zan mushi rukuya da shi sai suka ce to mu je da sauyi ta ba wani batun sauri nan muka nemi ku ba mu masauki kuka ce na haka mu ma ba za mu yi komai ba sai mun yarjejeniya sai an yi ciniki suka ce to me kuke bukata ka ce garken awakai za ku ba mu haka ko aka yi suka ce mun yarda matukar ya wake sabin ya ce muna isa sai na rinka karanta fatiha ina tofawa suratul fatiha wannan da ka yana karantawa yana tofawa yace yayin da ya karanta kamar sau uku zuwa sau bakwai sai mutumin ya miƙe kaman wani abu bai harbe shi ba nan da nan kuma sai aka ba su wannan kyauta sai kuma suka ce kai kaga kuma mun yi wannan abun fa ba da sanin manzon Allah ba shin ya ma halarta tukuna in kai wa mutum allura ko ko jama'a ya biya ka ka karba ko in ka karanta wa mutum Qur'ani ka karba sai suka ce ba za mu taba ba sai mun je mun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai suka ranga ya suka tawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah kaji kaji abin da ya faru manzo Allah aka ce sai da yayi murmushi ma annabi ya ce wa ma yudrika anna harisa kai yanzu karatun ka ya ka fahimci suratul fatiha yana magani annabi ya ce iksimuha ku je ku raba abin da kuka samu wa li bi sahmi ni ma ku kawo min nawa raba tunda ni ne malamin da na koya muku ko almuhim kaga yanzu wannan sahabi da me yawa wannan dagacin magani da ainihin wato alqur'ani haka aka samu ah, wani malami jariya ya ba da labari daga wani baffan shi baffan nashi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su ma wata rana sun samu kansu a halin tafiya sai suka je suka riski wasu mutane da dan uwansu ya haukace an daure shi ne ma a cikin igiyoyi saboda haukan da yake ya wuce misali yace suka zo suka nemi ko akwai wanda zai iya taimakawa yace kwarai shi ma zai iya taimakawa shine yace sai na rinka zuwa ina karanta mishi Fatiha da safe in tofa mushi da yamma in sake dawowa sai da suka yi haka kwana uku yace safiya da maraice ina karanta mushi fatiha ina tofa mushi bayan kwana uku yace sai ya rinka samun sauki yana samun natsuwa kai ka ce wato ana zara wasu abubuwa ne a cikin shi daga nan aka kwance abin da aka daure shi da shi ya samu waraka da haka jama'a wannan sura kamar yadda ah, ah, bahaushe ke cewa ne dan hakin da ka raina duk abin da mutane suka ga yana da sauƙi ko kowa ya iya shi akan raina shi to wannan sura jama'a yana da wannan irin matsayi da Allah madaukakin sarki ya bashi kuma yana da irin wannan falala da haka mu yi kokari mu yawaita karatun shi kuma muna ainihin cin amfanin wannan sura duk wani lalura kanka ne yake ciwo samu ruwa buɗe tafin hannunka karanta fatiha kana tofawa kana tofawa sau uku sau bakwai ka ƙara yi da yamma in Allah ya da za ka samu sauki kowane irin abu ne jama'a mun fahimci wannan da ke ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace daga ƙarshe daga cikin falalan wannan sura jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki da kansa yake cewa na raba sallah biyu tsakanina da bawana qasamtu sala yi wa baina abdi idan bawa ya zo ya fara karatun fatiha in yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamadani abdi wa majadani bawa na ya gode min ya yabe ni ya san matsayina a matsayin ubangiji shi in ya ce arrahmanir rahim sai Allah ya ce asna alayya abdi lallai bawa na ya girmama ni da sunayen da suka cancance ni maliki yawmiddin Allah ya kara tabbatar da cewa lallai bawa ya bani matsayin da ya dace da ni sai Allah ya ce idan bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to anan ne sai Allah ya ce hazihi baini wa baina abdi to wannan kuma wani alƙawari ne yarjejeniya ne tsakanin ni da bawana shine kana cewa Allah kadai zaka bautawa kuma wajen Allah kadai zaka nemi agaji sai Allah ya ce to ka fa daura kanka da kanka dan haka duk sanda ka bautawa wani Allah sai Allah madaukakin sarki ya aini wato shine maka albarka shine kai shirka kenan da haka suratul fatiha da muke karantawa jama'a yana ƙara jaddada tauhidin mu ne ga Allah to kada mu rinka yin sakaci wajen duk wani abu wanda zai kawo shirka cikin aikin mu Allah ka tsare mu to Allah sai ya alƙawari cewa matukar bawa na ya tsaya kan wannan alƙawarin wannan yarjejeniyan wani abdi ma sa'al duk abin da bawa na ya roƙa kuma ni kuma zan bashi to daga nan shine sai ka fara cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Gairin ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin bayinka da ka cika nimanka akan su banda waɗanda suke kai fushi da su banda waɗanda suke batattu yahudi da nasara kenan sai Allah ya ƙara tabbatar da cewa wali abdi ma ala, ni kuma zan yi wa bawana abin da ya roka to jama'a ba za ka yi mamaki ba me yasa da damar mu muna sallah muna karanta fatiha amma a wayi gari gabaki ɗaya ɗabi'un mutane irin na kiristoci ne da yahudawa ishara akan cewa wannan sallan ba ka yin shi a bisa hai'ar da Allah ya shar'anta yin shi dan ba zai yi Allah ya alƙawarin zai karba addu'a ka ba kuma Allah ya baka akan hanya na bata ba sai ma mun fahimci wannan dake ko da haka mu yi kokari mu san ainihin wato wannan sura mu je mu koyi karatun sura akwai wurare da dama da ake yin kurakurai mai yiwuwa kafin mu shiga sura na gaba za mu isharar su insha Allah a cikin munasaba na gaba saboda karatun yana da alaka da kuma tabbacin samun waɗannan abubuwa wajen Allah amma san da ka zo kana karantawa da kuskure ma'ana inda ya kamata ka ce alhamdulillahi sai kana sauya harafin kana alhamdulillahi idan ka je ka saurari karatun malam a wannan yola wane ne yake ya haya yola ina fata an fahimta malam ya ba da kasusuwa a nan ya karantar har aji ya buɗe Allah ya gafarta mishi a wannan makaranta namu wanda ya sa mishi ajin ya yola ana karantar da yadda ake karanta alkur'ani za su ga an yi ta gyare-gyare a cikin karatun suratul fatiha da sauran surori to a yi kokari a san waɗannan gyare-gyare kada ka zo kana ainihin wato faɗin kalmomin da ba su ne a cikin harafin ba ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihi tana sauya su da wasu harufa ko kace ihdina ba kai ba wani riwaya kake ba amma kana mai da sadu din ko sinin ko zayin ko wani abu makamancin haka Allah madaukakin sarki ya samu dace anan za mu saurara insha Allah sai in Allah kai na saba na gaba muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum